Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan ana cin hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Habis Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 27 ga watan Satumba shekarar 2023. To a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da cece kuce kan siyasar jam'iyya da ta aƙida yayin da wasu 'yan siyasar ke sauya sheka bayan hukuncen da kotunan zaɓe suke yankewa. idan aka ce za a yi ta siyasa za a yi ta soke-soke za a sa hasada ina ganin ba za mu iya samun ci gaban da muke nema muna kuma tafa da shirin ciwon ya mace wanda aisha ma'azu za ta gabatar a wannan makon shirin ya karkata ne kan yadda matsalar tsadar rayuwa ke shafar mata a najeriya bayan da aka janye tallafin man fetur a kasar muna kuma tafa da sharhin jaridun kasar kamaru to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum. Wata gobara da ta tashi a wani ɗakin taro da ake gudanar da bikin auren Kirista a arewacin Iraki ta yi sanadin mutuwar akalla mutane ɗari sannan wasu ɗari da hamsin sun jikkata kamar yadda hukumomin ƙasar suka faɗa yau Laraba inda suka yi gargaɗin cewa adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa. Gobarar ta faru ne a lardin Ninib na ƙasar Iraki a yankin Hamdaniya kamar yadda hukumomi suka bayyana. wannan yanki ne da mabiya addinin kirista suka fiya a wajen birnin masul mai tazarar kilomita 335 daga arewa maso yammacin bagadaza babban birnin kasar hotunan talabijin sun nuna yadda wutar ta yi ta ci a ɗakin ɗaurin auren bayan da gobara ta kama bayan gobarar dai tarkacen karafuna da sauran baraguzai kawai ake iya gani yayin da jama'a ke ta kai komo a wurin da gobarar ta tashi haske da ake gani kawai shine wanda ke fitowa daga kyamarorin daukar hoto na talabijin da tocilolin wayoyin hannu waɗanda suka tsira sun je asibitocin yankin inda suke karɓar iskar oxygen da bandeji yayin da iyalansu ke kai komo a farfajiyar asibitin da kuma waje yayin da ma'aikata kuma ke shirya ƙarin iskar oxygen. Manyan kungiyoyin ma'aikata biya Najeriya na shirin fara yajin aikin sai baba ta gani a mako mai zuwa domin nuna adawa da matsalar tsadar rayuwa bayan da gwamnati ta cire tallafin man fetur mai cin kuɗi kamar yadda shugabannin kungiyoyin kwadagon suka faɗa jiya talata. Kungiyoyin dai sun yi ta tursasa shugaban ƙasa Bola Tinubu kan ya janye matakin da ya ɗauka. a watan mayu na soke tallafin man fetur da aka kwashe shekaru da dama ana yi wanda ya sa farashin man fetur yake da sauki amma na cinye kudaden gwamnati farashin kaya yi tashin goron zabo ciki har da farashin kayan abinci sufuri da wutar lantarki yayin da galibin 'yan kasuwa da magidanta ke dogaro da injin man fetur wajen samun wutar lantarki manyan ƙungiyoyin kwadagon na najeriya na nlc da tuc sun ce za su fara yajin aiki a ranar uku ga watan oktoba shugabannin kungiyoyin sun faɗa a cikin wata sanarwa da suka fitar cewa zai zama rufewa baki ɗaya har sai gwamnati ta biya bukatun ma'aikatan najeriya da ma talakawan najeriya Hukumomin yankin 'yan aware a Nagorno-Karabakh sun ce akalla mutane 68 ne suka mutu sakamakon wata fashewa da ta auku a wani depo na man fetur yayin da dubban mutane suka tsere daga yankin suka nufi Armenia. fashewar ta faru ne da daren ranar litinin a headkwatar yankin wadda armenia ke kira stepanakert ita kuma azerbaijan ke kira kankandi hukumomin yankin sun ce akalla mutane 290 na kwanci a asibiti hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa jiya talata cewa gwamnatin armenia ta ba da rahoton cewa kimanin mutane 19,000 ne suka tsere zuwa armenia daga Nagorno-Karabakh tun daga ranar 23 ga watan Satumba bayan da Azerbaijan ta kaddamar da farmakin karbe ikon yankin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar a najeriya ya bayan jagoran jam'iyyar adawa ta nnpp rabi musa kwankwaso sun ce jam'iyyar ba za ta daina tasiri ba matukar jagoran nasu na cikin jam'iyyar wani ya biyo bayan hukuncin kotun zaɓe a kano da ta baiwa apc nasara da kuma ja da baya da wasu 'yan jam'iyyar suka yi da zimmar sauya sheka zuwa apc kamar yadda za ku ji a wani rahoto da nasiru adamu ya aiko mana daga abuja NNPP wacce gabanin babban zaben 2023 ba ta da wani babban tasiri ta zo ta hudu da mafi yawan kuri'a kazalika da samun kujerar gwamna da 'yan majalisar dattawa da wakilai. Hakika tasirin jam'iyyar na da nasaba kai tsaye da siyasar tsohon gwamnan Kano Rabiu Musa Kwankwaso. Jigon jam'iyyar injiniya Buba Galadima ya zayyana kwankwason da zama mafi tasiri a tsakanin 'yan siyasar arewacin Najeriya. Idan mutum ya ce na yi karya a sa su a faifai da kwankwaso a gani. Tunda nake maganganu irin wannan babu mutum ɗaya tilo da ya kalubalance ni. Babu mutumin da ya kyautata wa talaka ya ɗauki 'ya'yan shi ya ba shi ilimi ya ciyar da su gaba irin kwankwaso. Daɗin daɗawa Nasiru babu mutum cikin 'yan arewa duka wanda yake raye wanda ya tausaya wa mutanen ɗan arewa a ko ina abu ya samu ɗan arewa shine mutumin farko da zai dira ya kai ɗauki ya kai abin masarufi ya kwantar da hankali. A nasa matakin ɗan takarar gwamna na jam'iyyar a Bauchi sanata Halliru Jika wanda ya koma APC ya ce ya shaidawa wa kwankwason matakin da ya ɗauka. idan yana saurara da a yanzu ya san cewa ni da ne mai biyayya da halittacce mai biyayya saboda da mishi biyayya na kuma gaya mishi cewa ga abin da nake ciki wanda shi ma a lokacin ya tabbatar min da yana da wannan kudurin a ran shi amma kila ba a jami'ance yake so ya koma ba yana so ya koma ne saboda halakan shi da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu to ni ma na da irin wannan halakan tsakani na da shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wanda kuma yana daya daga cikin rashin jin daɗi da ya nuna mun daga kan shi zuwa uwar gidan shi zuwa shi kanshi mataimakin shugaban kasa Alhaji Kashim Shatima da sauran abokan aiki na wanda muka yi sanad da su wanda suke wannan jami'a na APC wanda sun nuna mu rashin jin daɗin su to amma abin da na so fahimtar da su shine jihar Bauchi ba jihar da ake siyasan jami'a ba jiha ne da ake siyasan yanci akan akida ne yasa na bar jami'ar APC na koma jami'ar NNPP ba kuma na shiga jami'ar NNPP don wani bane na shiga jami'ar NNPP don al'umman jihar Bauchi ne magoya bayana duk da manyan jami'un adawa PDP da LP na kotun ko koli don kalubalantar nasarar Tinubu mai ba da shawara kan siyasa Ibrahim Masari na nana ta kira rage hamayya har zuwa kakar wani zaben. Dukkan 'yan siyasa ba wai na jam'iyyar APC kadai ba, siyasa ta riga zaɓe ya riga ya wuce. Siyasa ita ma an ɗan jinkirta ta yanzu an koma ga yadda za a yi ko tunanin yadda za a haɓaka tattalin arzikin ƙasa da neman kawo ci gaba da tsaro idan aka ce za a yi ta siyasa za a yi ta soke-soke za a sa hasada ina ganin ba za mu iya samun ci gaban da muke nema ba sauya sheka siyasar Najeriya ba wani sabon abu ba ne. Don misalin shugaban majalisar dattawa na yanzu Godswill Akpabio wanda ya taɓa zama shugaban marasa rinjaye na majalisa a lokacin yana PDP ya shige APC a mulkin Buhari ba tare da yawa PDP wani ƙarin haske ba. nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adam Hikaya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da karshen labaran duniyar. Wani alkali ya yanke hukuncin cewa Donald Trump ya yi zamba na tsawon shekara da shekaru a lokacin da yake gine-ginen gidaje da ta saye suna har ya zama shugaban ƙasa Amurka. Mai shara Arthur Engron wanda ya yanke hukunci a wata kara da babbar lauyar gwamnatin New York ta shigar ya gano cewa tsohon shugaban kasar da kamfaninsa sun yaudari bankuna masu inshora da sauransu ta hanyar ƙarin gishiri a kimar kadarorinsa kan takardun da ake amfani da su wajen kulle yarjejeniya da samun kuɗaɗe. Hukuncin na Ingron ya warware muhimman ikirarin da aka yi a ƙarar Attorney General Letitia James amma akwai sauran shida da suka rage Letitia James na neman a ci Trump tare dala miliyan 250 da kuma haramta masa yin kasuwanci a New York sa. Daga ƙarshe, jiya talata kakakin Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy ya yi kira ga shugaba Joe Biden da ya amince da ɗaukan tsauraran matakan kare kan iyakokin ƙasar. don a kauce ma cikas da fannoni da dama na gwamnatin amurka za su fuskanta daga dukkan wani tsaida harkokin gwamnati wanda hakan zai zama na hudu cikin shekaru goma shawarar makati na jam'iyyar republican ba lallai ta iya warware rikicin kashe kudaden wanda zai dakatar da dubban ɗaruruwan ma'aikatan tarayya a ranar lahadi mai zuwa ba kamar yadda biden da takwarorinsa na jam'iyyar democrat waɗanda ke rike da majalisar dattawa suka yi watsi da shawarorin jam'iyyar republican kan yadda za a kare kan iyakar yayin da ya rage kwanaki hudu kawai wa'adin ya cika majalisun biyu sun bi hanyoyin mababbanta shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa chuck shuma dan jam'iyyar democrat ya sanar a cikin wani jawabi da ya a majalisar dattawa cewa masu sassauci na bangarorin biyu na gabda bayyana wani ƙudurin doka da zai hana rufe gwamnati ranar lahadi tare da kudirin kashe kudade. a gaida muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5 kazalika ko da yaushe za a iya zuwa mu na intanet domin samun labarai da dumudumin su wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. wani ya yi gida ya yi mota ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani bane silifan duka Allah na ƙaunan ku. Wani yana da ɗaki nasa, ya yi gado ya ƙare, ya yi mataran ya sanya, kuma ya yi katifa nasa, da uba ba canja, ga ku kafet fa a ɗaki. hadda kujeri na sa sanan wani ba shi da ke so abu duka Allah na ƙaura ku. Kuma da yanzu kuma ga shirin ciwon mace tare da Aisha Ma'azu. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantun wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Rayuwa ba ta gudana kamar yadda ya kamata fashe sai mutum ya wadatu da bukatunsa na yau da kullum. waɗanda suka hada da abinci muhalli lafiya sutura da dai sauransu sai dai kuma a tun bayan kullen korona ake fama da taɓarɓarewar tattalin arzikin duniya a najeriya kuwa inda aka yi naɗin sabon gwamnati a watan mayu na wannan shekara ta 2023 lokacin da sabon shugaban ƙasar ya ayyana ya janye tallafin man fetur da aka daɗe ana kokarin ɗaukan wannan mataki ya daɗe ta'azzara matsin rayuwar da al'ummar ƙasar take fama da shi kuma kasancewar mata ne suka fi jin raɗaɗin duk wata matsala a rayuwa Wannan ita ce akalar shirin ciwon mace a yau. Domin tattauna wannan maudu'i kuwa, mun karɓi bakoncin Aisha Ɗanlami Ibrahim, ɗaliba kuma 'yar kasuwa, sai kuma Malama Fatima Muhammad Bature, matashiyar 'yar siyasa kuma 'yar kasuwa. ta sai a biyo mu domin sauraron yadda za ta kaya a cikin shirin ciwon mace na wannan makon. malama fatima a najeriya ma wahalar da ake ciki tun da aka janye tallafin man fetur ya ninka yadda ake ta kokawa da irin matsalar da ake ciki a kasar. da farko zan so ki dan yi mana ƙarin haske irin halin da mutane suke fama da shi a inda kike. Malama Aisha kamar yadda suka faɗa tun da daga lokacin da aka yi corona tattalin arzikin duniya ba wai na afirka ba gaba ɗaya ya samu tangarɗa wanda har yanzu ba a dawo da shi kamar yadda yake da ba kuma aka dauko a duniya ma yankin afirka mun fi shan wahala gaskiya wanda in kika duba ma ya hakuri zan dan miki bayani ne kaɗan duka da su magana najeriya mm-hmm. in muka dauka muka duba cewa ko a duniya gaba daya mm-hmm. yankin afirka musamman afirka ta arewa cikin kowanne yanki shan wahala a afirka ma mhm. saboda yanayin da muke to kuma ke wannan abin corona ya ƙara zuwa sai ido ya ƙara dagula komai aka ci gaba da shan wahala saboda in aka duba a duniya mhm. za a iya sha afirka ta arewa ita ce yanki na farko da suka fi shan wahala a duniya an zo yanzu an cire tallafin man fetur abu kuma ya zo mutane suna ta shan wahala da gaskiya ne ana shan wahala ni ce da ce mun gani kuma muna kan gani saboda akwai mutanen da a yanzu za su iya sati daya ba su dora tukunya a cikin gidansu sun dafa abinci ba sai dai a sha gari ko kuma a ɗanyi ɗan dabaru wanda ba sai an kunna wuta ba amma ni bangare na ina ganin janye tallafin man fetur da aka yi abu ne mai kyau saboda duba da kasashen da aka ci gaba mm-hmm. ba su wani ba da wani subsidy wai na tallafin man fetur ko tallafin wani waye saboda idan mutum wannan kudaden da ake sawa a wannan subsidy din mhm. zai zama da cewa za a ɗauko shi kuma a yi wa talakawa aiki mhm. a sa shi ta ɓangaren lafiya mhm. ko ta ɓangaren ilimi ko kuma ta bangaren aiki wannan abu ne mai kyau saboda tallafin man fetur din da ma an ka tsaya ka duba wasu wuraren mutane su amfana daga shi su suke benefitin. Malama Aisha me zaki dora? Gaskiya ne kamar yadda kowa ya sani ana cikin ana fuskantar matsaloli daban-daban mhm. wasu matsaloli ma ko baka faɗe su ba don musamman yanzu matsatsin da ake ciki na abinci ne yadda koma ya koma yi hauyi tsada matsatsin da ake ciki abinci ne matsala tun da wasu rashin abinci tun yana cewa suna rasa rayukan su kuma sukan yi abin da bai dace ba su kake da rashin abinci ne gaskiya. Na dawo gare ki malama Fatima. Mace ce a koyaushe take cikin matsala me yasa na ce haka ita ce uwa ita ce wacce take kula da abin da ke gudana a cikin gida lafiyan cikin gida ya rataya a wuyanta danta wanda sanin kowa ne cewa yanzu rayuwa ta sauya ba yadda aka saba mace tana zaune ne kawai a gida ba tana fita ta nema yaya wannan tsadar rayuwa ta shafi yadda ake gudanar da al'amura a cikin al'umma Hakika gaskiya an shiga cikin wani kalubale wanda kuma kamar yadda kika ce mata su ne gida idan misali yanzu a ce namiji ya fita ya je bai kamo ba ke uwa a gida dole za ki nema ki ba wa yaran ki saboda babu uwar da ba ta da tausayi ma kan ɗanta har mijin ma za ta nema ta ba ma wayar wanda su ta samu ba amma abin ba zai dame shi ba kamar yadda zai dame ta. To a gaskiya mata suna cikin wani kalubale. Na farko mazajen mu musamman a arewacin Najeriya ba koyar da mu wata sana'a suke yi ba. Karanta lokaci za ka iya yin sana'a saboda irin wannan situation ɗin. wasu kuma sai ya ga an zo a irin daidai wannan lokacin bashi an shiga cikin matsala sai ba su iya neman kuɗi ba shi ya shiga kasuwa babu ciniki kasuwanni ya ki bi kamar manya har da tun da kamar ma har na kashe suna complain shi wanda yake yin masu sati biyu zai yana zuwa kasuwa bai samu naira dubu ɗaya ba babban kuma ɗan kasuwa bai saboda babu ciniki a ƙarshe ma na fita kasuwar yake to kai kana babban ɗan kasuwa ba sai ka samu ba kafin ka ba yaran shago to a irin wannan yanayin babu kasuwanci babu kuɗi ke mace da kike cikin gida idan Allah ya sa a ce mijinki ya ɗora ki akan hanyar da ake samu wani abu shi ne za ku kokari ku tallafa wa kanku saboda Allah ba zai taɓa hana ku ba sai kina nema a nan shi yana nema a nan gurin in shi bai samu ba sai Allah zai sa ki samu mm-hmm. to idan ya zama na cewa mutum ɗaya ne yake nema da kuma aka samu sauyin rayuwa kamar irin wannan da muke ciki mhm. sai ku ga abin ya zo ya yi karfi an sha wahala mhm. wahalar da za a sha fi ta da mhm. yanzu za ki ga mata da yawa sai suke fita su fafutuka su je su nema abinci domin su zo su ciyar da ƴaƴansu mhm. wasu kuma dama already ma an mutu ma an bar su da ƴaƴan ma su suke ɗaukar responsibility yaran amma kuma ga wannan yanayin ya zo yanzu matan da na sani da yawa wanke-wanke da shara suke zuwa shi ba ma a ba su kuɗi ba don su samu ɗan abincin kawai da za a ba su su zo su ci su barwa su ba ma 'ya'yansu. Malama Aisha? Mace ita ce kamar ginshiki na gina al'umma ita ke ba da tarbiyya a gida wanda a duk sa'irin da ita ta ta tarbiyyar ta taɓarɓare to yana goya a ce al'umma ta gyaru. gaskiya ra'ayina duk abin da za aikata har ya ga aikata haramci babu magon da tsakanin mace da namiji duk babu baya amma in har zai kai ga mace ta aikata ni ba na ganin cewa har akwai abin da a gwamnati da za ta shiga da har zai ba shi wannan damar da za ta aikata wannan abin irin mhm. cewa ita ce foundation ita ce komai na gida idan biyan ta sai wani abu na sai samu matsala zai a gaba ɗaya ya samu matsala. to duk ko da da yunwa din kina gani akwai mafita ga yunwa da kuma gaskiya ina zama hatta yunwan da ta ce ta kasance haka ba sani da ne ko addinin mu a musulunci ya faɗa mana ka aure mutum da ya ka ringa tunan kadda kai halak in za ka fita ne za ka kawo mata halak ba haram ba to ballan gana har isa da kanta ya kai ga ta fita ta samu haram ɗin kuma ta dafa ta ba a ƴan kunci. kina gani kamar bai kamata ba kenan. gaskiya ina ganin bai kamata ba saboda a ɓangaren mace da namiji kowanne akwai hanyoyi da idan babu aiki za su iya ɓallewa su sama wa kansu. Mhm. Duk da cewa mun tsinci kuma a zamanin da babu yadda idan har mutum ce zama dole ko ta fita kayan ma za ta iya sallama ko a gidaje ne mutane su taimaka su ba ta ta faɗa mutanen da take ciki ba taimako ta ke nema na abinci ba mhm. amma ko wanke su ba ta sayi musu ko wanke wanke mhm. za su iya biyan ta da su abincin ne su ciyar da 'ya'yanta. Da namiji kuma ina ganin cewa ba mafita ba ne a ce yau don ka rasa ko ba ka da aiki ko abin hawa abubuwa sun yi wahala ba fasinjoji sun yana abu ka fage kwanta a gida in dai kana da zuciyar nema kuma ka san ka bar zuri'a a gida kuma ya kamata ka ce da so da halatta. Mai sauraro gashi mun koro bayani amma lokaci ya ci mana. Sai a kasance da shirin zuwa makon gobe idan mai kowa mai komai ya raya mu domin sauraron ci gaban wannan tattaunawar. yanzu a madadin ilahirin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu fatima muhammad bature da aisha ɗanlami ibrahim sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa muni lafiya ta yanzu kuma sai sharhin jaridun ƙasar kamaru zan fara shirin namu na wannan makon ne da jaridar afrin media an da farkon shafinta ta ta yabawa ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru musa joseph beti asomo wajen namijin kokarin da ya yi na yakar maharan boko haram a jihar arewa mai nisa kuma ministan da kansa ya yabawa dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru wajen daji cewa da suka yi domin mulkushe hare-haren 'yan ta'adda na boko haram wanda suka samo asali ne daga kasar tarayyar najeriya jaridar da misaje kuma ta wallafa cewar 'yan asalin arewacin kasar jamhuriyar kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan ɗan shugaban kasar jamhuriyar kamaru wadda ake kira frank biya sun ce sukan a ta ɓangaren su shi ne kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa manan da shekaru biyu masu karatowa sai kuma jaridar leju an da ita kuma ta ce kotun ts ta gurfanar da tsohon kantoman birnin cinikayyar ƙasar jamhuriyar kamar duwara musa prince tone tone a yayin da ake bincikensa kan almundana da waɗansu maƙudan kuɗaɗe na gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar ekahusante an da ita kuma ta yi bayani bayani cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar kamaru musta malula malashi ya ce yanzu dai hukumar tasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraruwar cutar nan ta kwalara a kasar jamhuriyar kamaru ta ce kuma tana kokari matuka gaya za su yi kokari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman kasar jamhuriyar kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da sako birni da ƙauye an ga cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridar karara kuma cewa ta yi 'yan adawan ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tinkarin zaɓe mai zuwa na shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya sun ce mujin da idan ba su yi haka ba ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban ƙasar ba wanda yanzu haka ya kwashe shekaru arba'in a kan karagan gadon mulkin kasar jamhuriyar kamaru the guardian post kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce har yanzu dai gwani ba ta kare ba a bangaren yan awalan kasar jamhuriyar kamaru an da yanzu haka masu dauke da makamai suke ci gaba da kai har su kan al'ummar da basu je ba su gani ba a bangaren na 'yan awaran za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar the news an da ita kuma cewa ta yi yau shekaru hudu kenan da 'yan aware suke dauki ba daɗi a bangaren masu amfani da harshen ingilishi sai dai har yanzu jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru suna ci gaba da nuna cijiya wajen ganin cewar an kakkaɓe masu ɗauke da bindigan amma hakan yana kawo tseko ga a al'umman wannan bangaren wadda za ka ba sa gudanar da kasuwannin su waɗansu kuma ba sa kai 'ya'yansu makarantun zamani a bangaren na 'yan awali muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. wata gobara da ta tashi a wani ɗakin taro da ake gudanar da bikin auren kirista a arewacin iraki ta yi sanadin mutuwar akalla mutane 100 sannan wasu 150 sun jikkata kamar yadda hukumomin kasar suka faɗa yau laraba inda suka yi gargaɗin cewa adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa gobarar ta faru ne a lardin ninibe na ƙasar iraki a yankin hamdaniya kamar yadda hukumomi suka bayyana wannan yanki ne da mabiya addinin kirista suka fi yawa a wajen birnin masul mai tazarar kilomita 335 daga arewa maso yammacin bagadaza babban birnin kasar manyan kungiyoyin ma'aikata biyu a najeriya na shirin fara yajin aikin sai baba ta gani a mako mai zuwa domin nuna adawa da matsalar tsadar rayuwa bayan da gwamnati ta cire tallafin man fetur mai cin kuɗi kamar yadda shugabannin kungiyoyin kwadago suka faɗa jiya talata Ƙungiyoyin dai sun yi ta tursasa wa shugaban ƙasa Bola Tinubu kan ya janye matakin da ya ɗauka a watan Mayu na soke tallafin man fetur da aka kwashe shekaru da dama ana yi wanda ya sa farashin man fetur yake da sauƙi amma na cinye kudaden gwamnati. Hukumomin yankin 'yan aware a Nagorno-Karabakh sun ce akalla mutane 68 sun mutu sakamakon wata fashewa da ta auku a wani depo na man fetur yayin da dubban mutane suka tsere daga yankin suka nufi armenia masu sauraro da kuma kama kawo karshen shirin namu na hantsi sai can da rana idan allah ya mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi uku kenan agogon ghana kada manta da lokacin da ake su za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin suka zalika za a iya leƙawa shafukanmu na facebook x ko twitter da instagram da ma youtube yanzu kan a madadin muhammad habis baballe da ta ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai injiniyanmu jona cummins ni mahmud lalo nake cewa a wani lafiya